احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون shin mutane suna zaton shi kenan don sun ce mun yi imani da Allah sai a kyale su ba tare da jarrabawar da za ta bayyana hakikanin abin da suka faɗa ba cewa shin su mumine ne da gaske ba abin ba kamar yadda suke zato ba ne